الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا wa jama'ata furqatana wa asanta ma afatana wa min kulli ma sa'alnaka rabbana wa ataytana bi dukkan sabalaka alhamdu ala zalika hamda katsiran laka alhamdu bi kulli ni'mati an'amta bi alaina bi qadima aw hadisa aw sirra aw alaniyata aw khassata aw amata aw shahida aw ghaibin aw hayyin aw mayyitin laka alhamdu hatta turda wa laka alhamdu idza rajita ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci بعد وانا wannan karatu na mu wato cikin bayanin azumin ramadana aya ta ɗari ɗaya da tamanin da biyar muka kwana wato kan sha'anin aikin abin na ramadana sun bayyana al'ayyaman ma'aduda sannan ya bayyana kwanukan nan kidayi wato na ramadana fakala shaharu ramadana lalzi urzala fiye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 ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتقدروا الله على ما هداكم Kwale ta tafe wannan alama ba, kuma da Allah kun tashar. Da! In bisimil layi'ar rahmanin rahimiin! Shaharar Ramadan, wata Ramadan wato kwanukan adana Ramadan. Allazu, yawan zina biyar ƙur'ani, wanda aka saukar da Alƙur'ani, ciki ne minin lauyel mahaifiyu daga lauyel mahaifiyu ila Asama'a, Ibrahim zuwa saman duniya fiye da lailata ƙadari, haɗarin lailata aka saukar da Alƙur'ani. wato daga inda yake zuwa sama duniya wannan sama ɗin ta duniya fi hudan ciki ne akwai shirya halin ai hadiyar minar dalala shi wato ƙur'ani mai shiryawa ne daga barin fata linnasi ga mutane duk wanda ya bi ƙur'ani da izina Allah ba zai baci ba wa bayyanatin kuma shi ƙur'ani ayoyi ne bayyanannu ayatin da hatin ayoyi masu haske minar huda daga shirya masu haskakawa daga shirya ainihin ma ya hadi ilal haƙƙi ayoyi ne cikin waɗanda ka shiryawa zuwa ga gaskiya mina a hakami na hukunce-hukunce wa minar furƙani ko mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ainihin ma yi farriko bai na yana cikin abin da ka rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wa man shahida duk wanda ya halarci watan ramadan shahida bi ma'ana hadara wato wanda ya halarci wata ramadan wa huwa sahihun yana lahiya lobe da illa idan wata ramadan ya zo mutum yana nan kuma yana lahiya lobe da illa dalilan da ka sa aji azumi bai da ko guda bi dalilin ma ya ci min kuma shahara falisun duk wanda ya halarci wata cikin ku to lalle ya dauke shi in dai babu wani uzuri wanda ka hana mai ɗauka azumi to lalle ya tabbatar da ya ɗauki azumi aka ce an ga wata kun ga wannan fale sun hu amurin bai wa saumi alai umarni na an ka yi na ba da abin na na na wajarta ɗauka azumi gare shi shi wanda ya halarci watan ramadana yana lahiya lau to an wajabta mai ya ɗauki azumin ramadana wa bayyana ta sunna sunnar annabi ta bayyana sallallahu alaihi wa sallam anna awwal shahri yasud lalle farkon wata yana tabbata bi ru'yatil adalaini idan adalaini sun kaga wata aw jama'atun mustafidatu ko jama'a masu yawa sun kai gani lil hilali ga wata wato akwai sharuɗa kusan guda uku wayanda ka wajabta ɗauka azumi na farko dai wato adalai guda biyu su ga wata idan ba a samu adalai ba a samu jama'atun mutafida jama'a masu yawa wa'anda ba a rasa adili su na uku a kama da shabana talatin ko idan watan shabana wanda da gari shi sai ramadan idan wannan wata ya cika kwana talatin daidai to wanda da azumi yana wajaba ga abin nan ga musulmai saboda cewar da annabi in an ga wata a ɗauki azumi lokacin ajiyewa kuma in an kaga wata aji azumi kuma idan an yi hadari ba a samu ganin watan azumi ba to shi na a cika shi ya kai kwana talatin ko da ba a ga wata ba to wata musulunci talatin ya ka tsaya bai talatin da ɗai saboda haka sai a ɗauka in an ka tabbatar da ya kai talatin sai a ɗauka sai a ɗauki azumi wajibu saumu alamar wata da ilaihi da kabar bi duk wanda labari ya kai mai cewa an ga wata ya zama wajibi ya ɗauki azumi wanda aka ba da sanarwa ya ji labari an ba da sanarwa to wajibi ya ɗauki azumi wala yura'i fi dalika madadi al-nusu ba zai kula da wasu makulla na tauraru ba wa biladul islam kulluha wahida duk garuruwan musulmi duk guda ne duk garuruwan musulmi duk guda ne shi yasa kuke ganin wato wani lokaci idan maka ta ba da labari ta gani sai ku ji mu ma an bada da labari an gani domin duk gudana garuruwan musulunci duk gudana a abubuwan da kuke jin wasu na faɗa cewa ai makka ta ce ta gani ai ga kaza ga kaza duk ku damu da wannan garuruwan musulunci duk gudana idan dai an ka ba labari an gani an tabbata an gani to kai kokari ku ɗauka babu fa'ida ka bi hanyoyin da za ka raba kan mutane azumin nan shi kaɗai ne yanzu ya fi haɗa mutane wuri guda a yi sallah lokaci guda sauran abubuwa addinai abubuwa addini duka mafi yawa an wawace su duk yawa, amma azumin nan shi na annan har yanzu mutane na na haɗe to ka yi unhwani da damar ka ka raba kan mutane ba daidai na ba duk wanda ya kaɗa mutane ya kaɗa mutum biyu cikin wahala sai Allah ya kaɗa cikin wahala balle wanda ya kada taro da yawa ku kula da kyau Allah ya taimake mu wa man kana maridan duk wanda ya zan bai da lahiya gashi an ce an ga wata an ce abin da kuma ga shi bisa tahiya sai to ya ci gaba da cin abinci ne tun da dama yana cikin cin abinci yana kan tahiya mata a yi mai uzuri ya aje azumi har lokacin da ya gama tahiya domin a sabaru ta ta ta mina azab tahiya wani bangare na na azaba to tun da tahiya azaba ce to ba a kara mai azaba an yi mai rangwani sai ya aje azumi ya ci gaba da tahiya ce ya azumi ya wuce fa'idda ta mina ya min ya kidan ya wasu kwanuka sai ya yi ranko ko kwana nawa ka sha in baka da lahiya rashin lahiya yasa ka sha wasu kwanaki ba ka ɗauki azumi ba to ko kwana nawa ne idan azumin ramadan ya wuce sai ka ranka su idan ta hiya lalura ta hiya ta kama ka babu yadda za ka yi tsiri mata to in ka tashi in akwai wahala to sai ka aji azumi ya azumi ya wuce sai ka kidan ko kwana nawa da ka sha to sai ka ranka su wa taqaddama mithluhu irin wannan bayani ya gabata da ayati fil ayati a cikin ayat da ta gabata wanka. wa abin nan wa kurira an sake maimaita wa iddatu min ayyamin ukhra li Allah yuttahama nasu don kada a yi zaton wato an shahi wannan umarni bi abin nan da ta amimi man shahida da cewa da an kai man shahida wato man shahida don man shahida ya haɗe duka bukatoci to don ka aizaton ya hada da rashin lahiya da tahiya sai an ka sake maimaita na a sanar da mu cewa tahiya fa da rashin lahiya ba sun ba ba ba shaye su ba har yanzu in mutum bai da lahiya yana iya aji azumi har yanzu amma dai illa dai abin da na gaya muku ba shi an mallamin kai ne ba wato zuwa ya kai inda mallamai masana wayanda sun kasa wannan matsala wato likitoci musulmi in ya je wajen su su ne za su bi ba ciwo nai bayan ya musu bayani sai su auna da abin da sun ka karanto wanda sun ka jarraba wanda sun ka sani sai su auna da shi sai su ce mai to ka ci gaba da azumi ko kuma kar ka ci gaba da azumi shi yasa aka maimaita wannan wa qurra la ta hamana su hujjata ta'min man shahida yuridu Allah kuma al-yusra Allah sauki ya kaso gare ku ya ku jama'a wala yuridu bikum al-usra ba ya tsanani gare ku abin da yasa Allah yayi wannan rangwame yace a dauki azumi ko gaba zara a dauki azumi wato zan sauki ya kaso gare ku ba ya tsanani gare ku dan duk wanda bai wahala wajen aiki Allah ba sai ya wahala wajen son rainai da bidan duniya to so yake wahalar ta ku ta zama wajen aikin Allah don lada ku ta yi girma shi a sauƙaƙawa wani za a ba halakun alfitira don haka ya halitta muku ce abinci filmaraji in mutum bai da lahiya ya halitta mai ce abinci don ba a so a tsaranta mai wasafar in yana kan tafiya ya halitta mai ya abinci don ba a so a tsaranta mai wani ta kuna zalika fi ma'ana illa a yadda don wannan ya zama a cikin ma'anar illa lil amri bis ga umarnin da aka yi da azumi a faqadi abin nan a dafa alaihi wala tukmilu idda don ku cika abin nan misali bit takabiri wa tasjidi wala tukmilu idda don ku kammala kida ai wato ta sawmi ramadan tun shi ramadana an san kwanuka ne 30 ko 30 ba dai to lokacin da lalura ta kama ku kun ka aje azumi azumi ya wuce to sai ku bincika ku gane 29 wannan wata yayi ko kuma talatin ya yi to ko nawa kun ka sha dai sai ku ranka su tun da ba wata gudana ba ko azumi nawa kun ka sha to shi za ku rankawa don ku cika idda wato idda ta ramadan wale to Kabiru laha don ku yi kabaroyi ga Allah inda ikimali a lokacin da aka kammala azumi kun san an kammala azumi akwai kabarorin da ake yi inda ana masallaci duk lokacin da za ana masallaci to akwai kabarorin da ake yi to wayannan kabarori ku aje azumin ku in an ka kai karshe wato ga sallah sai ku yi wayannan kabarori in azumi ya wuce ku yi rankon azumin ku wala tukabbirullaha don ku yi kabarori ga Allah wala tukunul idda don ku cika lissahi iddat sawmi rabada wala tukabbirullaha inda ikmalaha alama hadakum ga abin da ya shirya ku ai arshada kullu ma'alimi dini ya shirya ku ga karance-karance addini ne wala allakun tashkurun Allah ala zalika domin ku yi ma Allah godiya ga wannan saboda Allah ya tausaya ya tausaya kwarai cewa a ɗauki azumi amma in lalura ta zo wanda ka hana azumi to a aje azumi sai a ranka idan ka je asibiti likita ya ce maka ciwon ka yana da hadari ka ɗauki azumi kai mai biyayya in dai musulmi na malamai sun rubuta kai mai biyayya ka aje azumi kaka ce ni ina iyawa baka san illar da a ciki ba da yawa abu ya kan zama ɗan ƙarami in an ka bi wata hanya sai ya zama babba to ka kauce ma wannan hanya idan dai likita ya tabbatar ma cewa lalle lalle ɗauka azumi gare ka yana da haɗari to idan ya tabbata yana da haɗari to ka ka ɗauka in ya tabbata yana da haɗari to ka ka ɗauka don kada ka ɗauka ka cutar da kanka kuma Allah shi ma shi maka azaba don da wanda ya cuta maka ne da wanda ya cuta maka wani duk masu laifi na za a yi musu shari'a ranar kiyama wanda ya cuta maka ne kun ji ya ce wala fusa anfusakum inna ka na bikum rahima wato da wanda ya kashe kai ne da wanda ya kashe kan wani da hukuncin su guda duk masu laifi na da wanda ya cuci kai ne da wanda ya cuci kan wani da hukuncin su guda duk masu laifi na saboda haka in likita ya baka doka cewa ka aji to ka aji ya san abin da baka sani ba abin da ya sani game da wannan matsala baka santa ba shi yasa shari'a Allah ta ce ka ka tambaye shi shi malami na malami in aka tambaye shi in dai mai tsoron Allah na to ana fati ya yi fatawa ga abin da ya sani bisa ga gaskiya to Allah ya ƙara mana gudunmawa ce ya ƙara mana taimako ne wai za ta alaka ibadi a wa za ibadi an ne da an أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون to wannan ma na sharu ramadana sharu sauni lokacin da wata ramadana yake wata ne na azumi ko wani wata wata azumi na amma dai ba ramadana na ba dan shi ramadana wato azumi ne farilla ne to lokacin da watan ramadan ya zama shaharar sauni wata azumi wa shaharar mubaraka kuma wata ne mai albarka yurja bihi ijabatu du'a ana kwadayin a ansa addu'a ciki ne wa zakar Allah Ta baraka wa ta'ala jawabahu Allah ya ambaci ansa da ya ba su ala su'ali jama'atin annabi sallallahu alaihi wa sallam. lokacin da wasu jama'a suka tambayi annabi a qaribun rabbuna ubangijin mu kusa yake faɗa naji magana da shi sannu sannu an ba idon ko nesa yake wani nadi mukire shi da ƙarfi faƙala ta'ala sai Allah ya ce wai za su alaka ibadi anni idan bayina suka yi maka tambaya game da ni cewa kusa nake ko nesa ai idza aradu an ni wato nesa nake ko kusa idza aradu an ni in suna so su roƙe ni to faɗa musu fa inni ni kusa nake ai Allahu qaribun Allahu qaribun minhum bi ilmi Allah yace kusa nake gare su da ilimi na fa fa akhbirhum bi zalika faɗa musu duk inda mutum yake wato ga ilimin Allah wato kusa yake duk inda mutum yake Allah yana bisa al'arshi ne amma kuma yana da ilimi ne na ya kai ko ina duk abin da kowa kayi yana gani kuma ya sani yana kuma ji yana ji yana gani to idan suka tambayi ka ka ba wannan labari kuma ka faɗa musu yi addu'a ujibu da watan da'i ina ansa addu'a mai addu'a idza da ani in ya roƙe ni duk wanda ya roƙe ni ina ansa addu'a sai bi ina lafi wato in samar da shi ma ala abin da ya roƙa saboda haka tunda ina karɓa addu'a wanda ya karɓa, karba ji jibuli su nemi karɓawa ta ai du'a'i da da'a su yi addu'a ta su yi da'a walewa minobi kuma su yi imani da ni ayyadu mu alal imani su dawama ga imani Allah yana karba addu'a ga wata Ramadana amma kun ga akwai waɗanda sharuɗa da ya gitta cewa na ɗaya bayan ya ce yana an sa addu'a mai addu'a ya ce to mutane su nemi ijaba ga shi a nemi ijaba ka nemi karɓawa ga Allah ba ga wani ba na biyu ka gyara imanin ka da Allah subhanahu wata'ala kada ka zama kana addu'a kana wajen bokaye kana wajen malaman shi kana wajen malaman shi to kaka zama haka ne in dai ka dogara ga Allah to tsaya gare shi ka neme shi ya baka maita ga damuwar da kake da ita yace ya dumu alal imani bi wala allahum yartuduna domin su samu shari'a ayya taduna su shiyu wa rutudu huwa salahu abinda aka ce ma rutudu wato gyaro halaye wa huwa khilaful gayyi wa dalal kun ya saba ma abin da aka ce ma algayi wato halaka wadda rali da kuma bacewa mamin musulun wato babu wani musulmi ya dawo Allah bi da'awatin wanda zai roƙi Allah da wata addu'a babu wani musulmi da zai roƙi Allah da wata bukata ko wace irin bukata ce laysa biya ismun babu sabo cikin addu'a sai. a wato tafiya fiya ismu wala qadiyatu rahilin babu yanke zumunta cikin addu'a ce illa adahu Allahu biya ida salati salati khali sai Allah ya bashi ɗayan abubuwa uku ugu guda uku Do wanda ya yi addu'a amma cikin addu'a ce babu yanke zumunta babu kuma sako wani abu ne na wanda shari'a ta halitta mai ya kaso. yana roƙo ga Allah ya bashi wannan abin wanda shari'a ta halitta mai ya ce to sai Allah ya ba shi ɗaya daga abu uku in an yi ajiyar lahu da a wata ko dai Allah ya wata bai abin nan da ya roƙa a yi yana so Allah ya ba shi ba da Allah ya ajiye mai lalata wani ma yi a ko kuma ya ture mai wani abu mu wanda ya kai kama da yawa mutum yakan yi addu'a yana nema a ba shi kuɗi ga wasu mutane can na shirin wadda za su halaka shi shi ko yana shirin a ba shi kuɗi to in yi addu'a Allah ya ansa sai Allah ya ƙi ba shi kuɗin sai ya iza wajen wancan sai ya tare ya hana musu kama shi to kun in ya yarda da Allah bai gani da ya Allah saboda haka so ake in za ka yi addu'a ka yarda da Allah shi Allah ba ya zalunci tun da ya ce ma yana ansa so yana ansa to in mutum bai yarda da Allah ba sai ya ga abin nan da ya ce yana so ba a bashi shi ba sai ce ni addu'a ta ba a karɓar ta ni in na yi addu'a ba a karɓa saboda bai yarda da Allah ba inda ya yarda da Allah da ya ce na yarda na yi addu'a kuma na yarda Allah ya anshi addu'a ta to da ya anshi addu'a ka sai ni ya ce ban samu ba eh baka samu ba ka samu baka dai sani ba ka samu baka dai sani ba ita addu'a wato haka nan take yana yiwa ka samu amma baka san ka samu ba don ba a waɗa maka ba a yana yiwa an ture maka wani abu wanda yake mummuna addu'an nan ta an kai wani da ita da yanzu ka ce a baka kuɗi miliyan guda in an ka baka ga wani bala'i nan ta yi wanda ka bukatar miliyan guda kaga in an ka baka za ka yi unhani da miliyan guda ka yi magani ne amma kuma bala'in da ka sha kafin ka biya hawa to amma in Allah ya taimaki ka bai baka miliyan guda sai ya yi maka maganin waccan kaga inda ka yarda da Allah baka ganin laifi domin in an ka gama da miliyan gudan da za ka kashe da wahala da za ka yi kila ya kai miliyan biyu to ku lura da wannan shi ma Allah duk abin da ya ce yana yi wa gaskiya na fa yana yi ne komi in dai Allah ya ce yana yi ne to fa yana yi ne saboda haka shi da kai ne ya ce duniya astajib lakum kuma shi ya ce fa la yastajibu li wal yu'minu bi nemi ijaba gare ni su yi imani da ni saboda haka jama'a watan ramadana ne muke ciki ne shi watan ramadana wato musamman ya an kawo ƙarshe ne da sahi an kai marici ana ansa addu'a sosai a wannan lokaci musamman ya kai ƙarshen wata kuma an kai ƙarshen wata kamar yanzu kwana goma ɗin nan da aka shigo to duk abin da aka samu baya wanda aka samu cikin kwana goma ya yi shi yasa kun ka ga Aisha ta ce mai gidanmu idan wanga wata ya kai kwana 20 ta ce to abin da sai ya daure mai izarahu ya daure mayahi ne baya ma koma huskanta ko mata ba su ganin dama ta ibada ɗaya aka ta yi don ba a sani ba ana kai baɗi yanzu mutane da yawa mun kai azumin ga da su bara amma wasu ba su gana bana ba kai Allah ya nuhe ka daga nan na bana to ka yawaita addu'a da ibada ku yawaita ibada azumin ramadana ba kona kuma gashi nan yana batun tayya wanda adda kwana talatin ya rage saura kwana goma ko kwana tara ai kun ga abin da ya rage kaɗan nan to ku yi ƙoƙari ku yi ta ibada wannan ku rika samun lokaci ya zanna kamin lokacin buɗe baki in ka tashi daga wajen tafsiri bayan an ƙara tafsiri an tashi ka samu da zuwa ka ka samu da zuma ka sai ka aji ka mai da gaban ka gabar ka kawo buta kada sawakin ka ka aji kusa gare ka kai ta abin da kaka iya in kira a ƙwar'ani kaka iyawa ka yi in tasbihi kaka iyawa ka yi in alhamdulillah kaka iyawa ka yi illa ilaha illallah kaka iyawa ka yi in Allahu akbar kaka yi hawa kai in kuma kana yin su duka ka ce subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kuma kai kai salati kai addu'a in ka taba duka kai salati kai addu'a har rana ta yi da faduwa to ka listalta abubuwan da kaka so na alheri in Allah ya so zaka samu sanar Ramadan ya kai ya yi ka gaba ka gane su cikin Ramadan ba inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadari saboda haka ma da ci komi da kaddara kaddara da an kadi ba wanda za a kawo ma sai ta shiga za a kawo ma saboda haka in dai ka ibada da kyau to za ka ga abubuwan ka suna sauki rayuwarka tana fari hankalinka yana kwantawa a gaɗiyanka ga matayenka duk kana jin natsuwa cikin zuciyarka alama ta nuna abubuwan nan da kaka ko an karɓe su kakkoyewa wasa azumin ramadana ba na gashi ne yana batun tahiya yanzu duk wanda Allah ya kai shi yau 20 ga wata wanda da Allah ya kai shi yau rana wata yau kun ga kajina aka yi gobe ko banda gobe shi na aka jira to Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya adata mu alherin da a cikin wannan wata na Ramadana abinda kuma asabani alheri wato Allah ya kare mu Allah ya ba mu kariya da tsaro ne da albarka sunaye ne kuma Allah ka taimake mu da darajar sunayenka ka zaunar da jiha ga ta mu lahiya da wata hitina wadda mun ka sani da wadda ba mu sani ba ka san da ita Allah ka gusan mana da ita do wasu mutane waɗanda ka san mana wasu su cuta mana Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su kamar su inda sun kai to don albarka sunayenka mu kuma ka zaunar da mu lahiya ka ƙara mana arziki da wadata ka daidaita mu ka karfafa mu يا رب العالمين ya وهل لكم ليلة الصيام الرفث وهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تقتالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا تباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وأهل لكم ليلة الصيام الرفض أهل تهمك سادوا لإيالي جرها أزل بمعنى الإبداء وتسادوا إلى نسائكم زوا كما يوم bil jama'i an halitta muku ku yi jama'i da matan ku ga azumi kun ga wa huwa nashul lima kana fi sadr islam wannan shahewa na ga abin da ya kasance farkon musulunci min ne farkon musulunci an hana saduwa da iyali in watan ramadana ya zo kowa bai saduwa da iyali ne to daga baya kun san abin na na shi abin na namiji sutura ne ga mace ita mace sutura na gare shi ba ta iya rayuwa babu namiji namiji bai iya rayuwa babu ita saboda haka an haramta musu saduwa da juna to daga baya sai an ka sha'i kuma don abin akwai wahala gare shi wa tarimul akali kuma an haramta ta abinci wa shirbe da abin sha ba da salatul isha'i wato harkon musulunci bayan an yi sallar isha'i duk wanda ya sallar isha'i to bai ci abinci bai sha abin sha sai gobe da magariba abu ba da raqadi ko kuma wanda kwana ya dauke shi ko da da magariba na in kwana ya dauke da ya kwana duka in ya falka ba zai ci abinci ba ba zai sha abin sha ba sai gobe ko da bayan magariba na ba a yi isha'i ba to wannan abin yana cikin abin da ya kuntatawa musulmi sosai kuma Allah da gangan na yi wannan akwai abin da ya kami da wannan ai ila na da zalika idan mutum ya kwana kamin shayi. kama hasala da kai su bin subur abin na abin na mata wato surmata kenan a wani da aka ce ma kai su bin surmata a wato ya yi aiki daji ya yi aiki sosai ya gaji ya gaji ga azumi wa gushiya alaihi nisbun nahari min al-jumi gashi an ce ba a ce abinci an kai kwana to yayi aiki ya gaji saboda haka bayan rana ta kai tsakiya sai ya somi to lokacin da ya somi ya somi min al-jumi saboda yunwa wa kanu idza sallauha aw namu sun kasance in sun kai sallar isha'i ko kuma idan suka kwana kamin isha'i walau qabla ko da kamin lokacin isha'i yana in dai ba magariba na mutum ya yi kwana haruma alaihim kullum min talafati abubuwan ga uku da sun halitta gare su ila lailatul ukhra zuwa ga dare wani wato ci abinci sha abin sha saduwa da iyali da sun haramta sai gobe hunna libasun lakum su mata sutura ne gare ku wa antum libasun lahunna ku kuma sutura kuke gare su yadda ka san baka iya rayuwa babu sutura to namiji ba bai iya rayuwa babu mace mace yadda ka san ba ta iya zama babu sutura to haka nan mace ba ta iya zama babu namiji kun ga wannan su sutura ne gare su su kuma sutura na gare su kun ga wannan kinaya to an ta'ana kihima kinaya ce game da rungumar junansu kowa da kowa wato yana dan uwa ne na cikin rainai ai ihtiyaju kullum min huma ila sahibi wannan ya nuna kowannen su yana da bukata ga aboki ne namiji yana da bukata ga mata mata na da bukata ga namiji alimallahu Allah ya sani annakum kuntum takatanuna an ko kun kasance kuna hitinu eh, kawunan ku ai nuna an Ku kuna yaudara kawunan ku bi hamliha ma la tastadiu kuna dora mata abin da ba ta iyawa min tarke abin da min tarke min tarke na barin wani abu ibtiga allimar datin lahi don bidayyar da Allah Allah ya sani wannan cewar da aka yi ka asaru da iyali ga azumi ya sani ran ku ba ta iya ɗauka wannan lalurar to fata ba alaikum Allah yanzu ya anshi tuba gare ku ai raja'a bikum ila al-yusri ya dawo da ku zuwa ga sauki wata khafifa da sauƙaƙawa ba da tajarruba bayan an jarraba wato Allah subhanahu wata'ala in yana son mutane jarraba su yake yi idan Allah na son mutane sai ya jarraba su ba wai kiyayya ce ba ita jarrabawa so ka kawo ta saboda haka yanzu Allah fataba alaikum bayan ya jarraba ku to ya anshi tuba gare ku ya dauke wannan hukunci ba da tajriba wa afa ku kuma yayi muku rangwami fi ma akadatu fihi min dalik duk abin da kun kai kuskure ciki nai to an yahi an rangwanta shi wa qali umar wato wani abu ya auku ga umar dan kadabi radiyallahu anhu abin na warada fi hadisin sahihin ya zo cikin hadisi sahihi akhrajahu abu dawud fi sunanihi ja umar bin kadabi, umar dan kadabi ya zo fa arada imra'atu yanda ya saduwa da mata tai faƙala sai ta ce in ni ƙadanimtu sai ta ce ni wana ya kwana ɗazu to ga shi wanda zai yi kwana bai saduwa da mata ta yi wadda ba ta yi kwana ba matar da ta yi kwana mijinta da bai yi kwana ba bai saduwa da ita yana zuwa wajen da sai ta ce fa ni fa na yi kwana fa to wannan magana da ta faɗa ta ce ta yi kwana faƙala in ni ƙadanimtu fazanna annaha ta'tallu sai zaton illa ɗaya ta ta ta kawo ba ta yi kwana ba fa ta sai zo mata waje a rajulun mina ansari sai ga wani mutum kuma cikin ansar fa da aman, shi ko abinci ya kaso ya ci wa sai suka ci hatta na kano laka bari mu dan zahawa maka bari mu zahawa ma kamar a gama zahayi fanama sai ya yi kwana to yanzu ga mutane biyu manya ga doka Allah ya sa ga mutane Allah manya waɗanda kuma Allah ya san iyakar gaske su su yi ga su sun samu ga matsala sai sun kawai gari wajen maza Allah fala ma asba wutar da suka waye gari unzila hadhihi al-aya sai aka saukar da wannan aya wa hilla lakum laylatu siyamir ila ta'alikum a ila nisaikum kun gani wato sai aka doke wannan abin na haramcin sai aka mai shi shi halatti wato kamar da ganin gwamnatocin najeriya na yi idan matsala ta faru ga manyan su sai nan da na a yi doka nan da na a yi doka to shi ma allah subhanahu ta'ala, idan wata matsala ta faru ga manyan mutanen addini ne nan da nan yana saukar da doka kun ga da faruwa ga matsala nan da nan sai allah ya saukar da doka cewa to yanzu an ɗauke wannan doka da ta hana cin abinci in an yi kwana ta hana saduwa da iyali in an yi kwana ko an yi sallar isha'i yanzu an ɗauke ta fala'ana yanzu kam bayan su sun kawo uzuri wa tazaru ila nabi mutanen jami'i sun kawo uzuri ga Allah ga annabi wal'ana Allah ya ce to yanzu kan il uhilla lakum lokacin da an ka halitta mu ba shi ruhun da yanzu ku sadu da matayen ai jami'uhunna ku yi jama'i da su bu ma ka kataballahu lakum ku nema abinda Allah ya rubuta muku ai aba'ahu abinda ya halatta muku min aljama'i na jama'i aw qaddarahu ko abinda ya kaddara muku min waladi na da ku yi jama'i da matan ku kuma ku nemi haihuwa kun ga Allah ya halatta wa doka ya doke tsananin saboda ta shahi wa'anda abin nan bayyawa ga sana Allah ta shahe ku saboda haka an doke dokar Allah ya ce yanzu da ku mutanen guda biyu da sauran jama'a musulmi kowa wa kulu ku ci abinci wa shirabu ku sha abin sha allaila kullum duk tsawon dare kowa ya ci abin da ya kaso ya sha abin da ya kasha ya sadu da iyali ne har ta ya ta bayyana lakum al-khaytul abyad sai zare fari ya bayyana gare ku mina khaytul aswad daga zare baki mina fajari na alfijiri wato sai alfijirin gaskiya ya bayyana daga alfijiri makarici ai asadiq alfijiri mai mai gaskiya shine abin nan na alfijiri wanda in ya bayyana mai gaskiya to ba a ci abinci kun ga wannan bayanin da kai al-abyad bayanin abin da zaren nan fari shine mina fajari na alfijiri wa bayanin aswad mahbubun amma bayanin alhaidul aba aswad yace mahdhufun ay min al-layli wato kenan wato a takadiri nai a tidari shubha ma yabdu min bayadi an kamanta abin da yake bayyana na haske wa ma yamtaddu ma'ahu min gabashi da abin da ke dogewa tare da shi na dan duhu duhu an kamanta shi bi khaidaini abyadu wa asfar da gare guda biyu bari da baki fi al wajen miƙewa thumma atimmu siyama sannan ku cika azumin ramadana in kuka ɗauka mina fajari daga alfijiri fajri har zuwa dare ko ɗauki azumi da lokacin jijjihi to ba a ƙara azumi sai dare ya kewayo sai in an jima da daddare sannan aka ƙarewa ai ila da kolihi zuwa shigar dare duburu da shamsu da rana ta faɗi duka to azumi ya ƙare walamma kana tare ya kabu lokacin da itikafi ya kasance wa huwa min min a'malil khair shi itikafi yana cikin ayyuka alheri liman yatadawwa bihi ga wanda ka tadawwa ida itikafi aiki na na alheri yishariku sawma yayi tarayya da azumi fi galibi a ahkami ga hukunce hukunce ne mai yawa shi ma itikafi kun ga irin yadda yake musamman ko abin nan da itikafi abuna wanda yake baya da matsala shi yasa kuwa ganin a duk wanda ya tashi da nan ya taimaka kawai sai shiga ya ci kazi ga azumi to saboda canzawar da duniya ta yi to yanzu makka ba ka shiga ya ci kafi masallacin ka'aba ko masallacin madina sai akwai hanyoyin da suka tsarawa ka biyo a rubuta ka a baka izini sannan ka shiga ka yi ci in ba haka nan ba sai su kame ka saboda lokaci ya canza ba a bari mutane su shiga masallaci to su da adda tsaro wanda yake an ce da ka shigo a kwamfuta su tana nan ne da kai in tsaye kai in so da shiga in ina ka shiga suna nan ne da kai haka ga abin da za ka yi haka gama ka bar can sun ka sawa ga doka bale mu Najeriya da Najeriya take saki kana zaune ka ji an ce mutane sun shigo sun yi ɓanna sun hita ita da asake shi saboda haka dole masallatai su ɗauki matakan itikafi masallatan da ka iya ɗaukan masu gadin da ya kamata to ba da izini a itikafi masallatai yanzu su ɗauki masu gadi kuma a biya su a ɗauki matakin da ya kamata sannan a yi itikafi bayan an rubuta forms an ba su sun cika da sharuɗa itikafi yanzu ya wuce aisha haka nan ga hili gaban banzawa da aka yi naida tun da kun ga hadda ka'aba Allah mai daraja tana da sharuɗa yanzu kamin ka shiga itikafi to ku yi gwargwadon wanda kuka iya itikafi dai ibada ce amma a ɗauki mataki kamin a yi ta kowane masallaci a ɗauki mataki wanda ya kamata kamin a yi ta marasa imani sun yawa kuma akwai su cikin ƙasa ko ina ba haka na ɗaya haka suke masallaci a yi tafi ba kamar wanda aka yi dori yanzu ya wuce haka to Allah ya kare mu yace wala ma kana al itikafu lokacin da ya itikafi ya kasance wa huwa min amali khairi shi yana cikin ayyuka alheri liman ya tadawa bihi ga wanda ke tadawi da shi to ya shariku as-sawma fi galibi Ya yayi tarayya da azumi cikin mai yawan kwance kwance ne alhaqahu fil qur'ani da sawmi cikin qur'ani sai riskar da itikafi ya gama shuri guda da azumi shi itikafi a nan kamar da kuma gani nan cikin aya guda ana magana azumi sai aka kawo magana abin nan itikafi izu wa juzun yi wadan kaji wani yanki na na azumi wa bayyana hukumi ya bayyana hukunci na ya bil aya al'ati a cikin wannan aya mai zuwa bi tahrimil jima'i an haramta jima'i ala mu'tasibi mai kaji an haramta mai saduwa da iyali lailan wani haram ko da dare ko da rana ana mai sai ya gama wala tu bashiru hunna kafa tadu da matayenku ai nisa akunna mata nisa akun matayenku wa antu huna kuna itikafi ai mu ci na kun zanna masallaci bin yadda da itikafi da niyyar itikafi to lokacin babu saduwa da iyali fil masjid cikin masallaci mata alqan bi akihun fi al masjid a kun ga wannan nahayin hali na aka yi liman kana ya kharuju wa huwa mawtatiwa an yi hali ga wanda ka hita da masallaci ne yana itikafi ya kai gida hoi, jami'ar Umar Asawi ya yi jima'i da mata tai ko ya udu kuma ya dawo wajen ita kafi to an hana ba a yin hakan wa amma al-mubasharatul manhiyu anha amma saduwa da mata wanda saduwar da anka hana wanda ba ta halal ba fa amma mena an takuna bil masjid wannan ba ko sai cikin masallaci dai ba ko ina cikin masallaci aw kharijo ko waje ne duk an hana la udri la ya kada wala yake kafa don udri ne ba yake yake kafi kuma akaba ta'ala sannan Allah ya taƙibi ba da tafsir ahkam as-sawm bayan yayi bayani daki daki na hukunce hukunce azumi wa mata ta'allaka bihi da abin da yake da alaka da shi min zikir da'i na ambaton addu'a wala itikabi da itikabi wa qala sai Allah ya ce tilkal ahkamul madhkura wayannan hukunce hukunce da an ka ambata hududullahi dokoki na na Allah hadda ha na ibadi ya sanya ta ga bayi li yaqifu inda hadan su tsaya wurin ta kasu ketare ta fala ta karabuwa ba ma ketarewa ko kusa gare ta kafu wannan abu gumin min la ta'taduwa cewa ka koyo kusa ya yi tsanani ga hani bisa ga a ce koyo kusa amma ka ku ketare al-mu'abbaru bihi ayatun ukhra wanda aka bada ishara gare shi ayatun ukhra cikin wata aya li'anna nahyal qurbi ashaddu domin hani ga matsuwa kusa ya yi tsanani min na da ta'addi bisa ga hana ƙetarewa an ce to ko kusa kakkayo kazalika kamar haka kama bayyana lakum ma bikira kama wanda ya bayyana muku abin da aka ambata haka dai bayyana Allahu ayati haka dai Allah ka bayyana ayoyi ne ga bayi ne mu'minai yana bayyana ayoyi ne linnasi ga mutane gaba dai la'allahum yattaquna maharimahu dan su kare kansu daga maharimahu abubuwan da shi Allah da kai ne ya haramta kama bayyana wato kama wanda ya bayyana war qa'idatu anna al ahkama idza kana nawahi wato abinda ka'ida su hukunce hukunci in yo na yuqalu biya la taqrabuha in hanina na sai a ce to kafu yo kusa gare ta in hanina na la taqrabuha ala haddi bisa ga bayanin wala taqrabu zina da yake zina ba a san ta sai an ka ce to ba wai ku yi ba ko kusa ga zina ka ku tawo wala ta karabu mala da ce mai dukiyar marayi an ka ce ba wai ku iso ka yi zalunci ba an ka ce ko kusa ka koyo duk abin da an ka ce dukiyar marayi ta an ka ce ko kusa an hana ko kusa gare ta a taho sai ga wanda zai kara mata yawa idan an baka ka ce kwamitin marayi gare ka an baka naira dubu ka ba marayi to in ka san baka ya maishe su dubu ɗaya da ɗari ko kusa gare su ka kai ba a yin kusa gare ta illa billati ya hasana sai da abin da yake mai kyau wanda zai kara mata yawa shi yasa kun ka ji da wannan nace muku a matasa da ka kafa kwamitin marayi ku tsawace su wayanda ka yin tawili a wajen dukiyar marayi su yi tawili a dukiyar marayi ba a yin kusa gare ta don ko da yanzu kana nan a ce a can wancan bangare akwai wani na nan ya ce ka tawo a shi dukiyar marayi ka samu kabu kabu ya ɗauke ka ba a biya cikin kuɗin marayi don baka yi shawara da su wasa da za ka ɗiba sai ka san kana da naka sannan ka hau kabu kabu idan ka ara motarka an ka yi tahiya wajen rabon kayan marayi ko wajen an su kayan marayi to ka sha ma abin mai ba a sha mai cikin kuɗin marayi su dukiya yanka ce ta marayi ta Allah ya ce ko kusa gare ta ka ai illa billati a hasan sai da hanya wadda ta kyau wadda ka kara mata yawa kamar wadda muka karanta da su cikin tafsiri in dai ka san ba kara mata yawa za ka yi ba ba za ka yi ka biya abin nan ɗan kabu kabu ko ɗiba za ka yi ka ce a sauruwa yi alwala da dukiyar marayi to yi, ba a sayan ruwa alwala da dukiyar marayi in ba shi marayi ya baka ba in shi ya baka ya halitta ko kuna aikin dukiyar marayi lokacin shan ruwa yayi ba ku sayan ruwa da kotun marayi wanda duk ya san bai da kuɗin da zai sha ruwa ya ce yau yana da uzuri ban samun ruwa dukiyar marayi haɗari gare ta shi yasa Allah ya ce ba wai kuka ku ci dukiyar marayi ba cewa wala ta karabu malal da dukiyar marayi ko ku sagare ta ku tawo don gudun kar shi dan ya iza ku ku ci wani abu nata ko ku nakasa ta inda ya kamata ya samu naira goma ya zan ya samu naira tara to ka yi haka wa haka da haka dai al'amari yake wa in kana awamira in ko abubuwa umarni na ya kada biya la ta'taduha in umanni na sai a ce to ku bi amma ka ku ketare ai la jawuduha ka ku ketare ta da albarka sunayenka Allah da sifofin ka madaukaka ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana kanaci, ka raba mana sabonka ka raba mana sha'ar sabonka kai mana kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu ka ba mu ikon kwana nan wurin kai mu yi wa annabi mu salati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 Allah muna roƙonka na nad'uka Allah wa na nad'uka Ar-Rahman wa nad'uka Ar-Barr Rahim wa nad'uka Allahumma bi asma'ika al-husna ma alimna minha wa ma lam na'lam mun roƙe ka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibada kada akhlasi Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita saboda albarkar sunayenka ka gusar da tsiya da talauci da rashin abinci ka taimaka mana Allah da albarkar sunayenka ka tsotsaya mana ka ƙarfafa mu ka girmama mu ka darajarta mu Allah ka gafarta mana da gafararka Allah ka yi mana rahama da rahamarka Allah ka tausaya mana da tausayinka Allah ka taimaka mana da taimakonka Allah ka karfafa mana da karhinka Allah ka girmama mana da girmanka Allah ka darajanta mana da darajarka Allah ka karrama mana da karamarka Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira saboda albarka sunayenka Allah ka ansa mana addu'o'in Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan mu duk wani alheri da ake saukawa cikin wannan watan ramadana Allah ka ba mu rabo wanda ya na kowa yawa amma duk wani shiri Allah ka kare mu ka kare musulmi baki daya Allah ka hada kan mu ka hada kan jama'a musulmi baki daya Allah ka hada kan mu ka hada kan malumanmu Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka ansa mana addu'a yau Allah ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gafarta mu iyalan mu Allah ka gafarta mu diya da zuriyar mu Allah ka gafarta mu bayin ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'inda za a yi Najeriya ko Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah Allah ka hada ka arewa ka hada ka yan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka taimake wannan jiha ta mu Allah ka kara ma jiha mu lahiya da zaman lahiya Allah ka hada kan mu ka hada kan wannan jiha ta mu Allah ka hada kan mu ka hada kan wannan jiha ta mu ka kusan da hitina wanda mun ka jiya da wanda ba mu jiya ba ka kusan da hitina wanda muka gani da wanda ba mu gani ba ka kusan da hitina wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba duk wani mugu da ya shigo wannan jiha Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin Allah kai mana maganin Allah ka maishe su inda sun kai to Allah ka maishe su inda sun kai to mu kuma Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ka shirya muka shirya mahukuntanmu. mu ka aza mu ga hanya madaidaiciya ka aza su ga hanya madaidaiciya da mu da su ka taimake mu ka ka taimake kowa a kan mu Allah ka ba mu nasara ka ka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjaye ka ka ba kowa rinjaye rinjaye kan Allah ka karfafa mu kada ka karawa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da biranen mu Allah ka kare mu ka amintar da mu ya Allah ka kare mu ka kare mu ka kare mu ka kare makarantun mu ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutaka Allah ka kare mu daga azabobin wutaka Allah ka kare mu daga dukkan ka, da mu da diya da iyali da uwaye da zuriya baki daya ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka anshe ibadodin mu ka anshe azuminmu ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka sauƙaƙa mana matsalolin ramadana Allah ka gama mana lailatul qadari Allah ka gama mana lailatul qadari Allah ka gama mana lailatul qadari Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam